a haddi zuwa ga ɗan bid'a kakisu kakisu kai ɗan bid'a ne malaman ka ɗan bid'a ne akwai bid'o'i wanda malaman ku suka kawo cikin addinin nan wanda baya cikin qur'ani baya cikin hadisi amma mu da muke taruwa saboda san manzon Allah saboda kaunar manzon Allah amma wannan magana kuke ɗauka kuke cewa wai bid'a ce bacin malamin ku ibnu taymiya ya tabbatar da wannan bid'ar bid'a ce ma da ake samun lada amma kun yi shuri da wannan bid'ar saboda bai dace da ra'ayinku ba to ka duba cikin wannan littafin gashi ibnu taymiya ce wai fata azimul maulidi kaga girmama maulidin manzon Allah wata kadu mausiman da rikan shi biki ko taro sai ya ce kad ya alhu ba'dun nasi hakika wasu shashin mutane suna aikata shi ibnu taymiya ya ce wa yakunu lahu fi ajrun azimun a cikin maulidi akwai lada mai girma li husni qasrihi saboda kyakkyawan manufan da ake yi na maulidi wa ta'zimihi li rasulillahi kuma saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ake yi akan maulidi ina ka samo cewa maulidi bid'a ne ina ka samo maganganun ka cewa babu bid'a hasana bid'a baki ɗaya sai ya ace maganar imamu malik in ana maganar Allah ana jingina maganar kowa ne in ana maganar manzon Allah ana jingina maganar kowa ne to maganar manzon Allah ta shafa maganar Imam Malik hadisin da Imam Muslim ya rawaito Abu Hurairah ya rawaito wannan hadisi Imam Muslim ya kawo a cikin littafin Sahih Muslim manzon Allah ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama duk wanda ya kirkiro wani abu mai kyau a addinin musulunci za a bashi lada wanda suka yi wannan aikin za a basu lada su ma wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan sai ya ce falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyama hakan nan wanda ya kirkiro mummunan hanya ya aikata ta za a bashi zunubi da zunubin duk wanda ya aikata wannan aiki da ya aikata zuwa ranar tashin alkiyama to saboda haka yanzu ka ɗauko maganar imamu malik ka ɗaura akan maganar manzon Allah wanda maganar manzon Allah shi ke sama ga maganar kowa yan uwa bari su sanya muku abin da yake faɗa ku ji yanzu idan ka ce magana ibn hajar nemo mata hujja na cewa maulidi ya halatta bidi'a ce hasana ba za ka iya nemo mata ba kaga ya tabbatar da cewa bidi'a ce to amma inda ake ta taburza zaɗin bid'a hasana tana ina ba za ka samo ta ba wannan maganan mako sai na ce maka da imamul da ka ce za a samo ta ba kamun ka kafa hujja da shi Eh, ah, kamun ka kafa hujja da maganar imamu malik ɗin. wai har da suka za a cin danko yau wai ga malam kakisu ya zo yau duk da na san wannan ibarar rubuta mai ah, wasalin aka yi wallahi domin bai iya nahawu ba bai san nawa ba inda arabiya ta yi ba amma na ji an ɗan karanta abubuwa duk da ba ibnu hajar ake cewa ba ibnu hajar ibnu hajarin an fahimta ko mudafin ne da mudafin ilaihi ibnu mudafin ne hajarin mudafin to ibnu ne ba ibnu ba yayi ma nunin ɗin kisara na cika gyara duk da sauran kalaman kai kokarin sa wasali inda ya dace eh yau dai to ina ganin an rubuta wa malam kaki su wasali yayi kokari ya ɗan gyaggyara ka'idoji na nahu amma in a ilimin shi ne a fikiransa ne wallahi abin da kuke ji yake karanta bai isa ya karanta shi daidai babu kuskure ba kamun ai karatun an je an yi bita ne an rubuta an rubuta mai wasali amma in bacin haka wallahi bai isa ya karanta waɗannan abubuwan daidai ba wannan kenan sannan abin da nake so in tabbatar maka ya kai malam kakisu da kake magana akan cewa ita ina aka samo bid'a hasana bid'a hasana ga ta nan daga hadisin manzon Allah na karanta mun sanna fil islami bid'atan sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya kirkiro a musulunci inji manzon Allah hadisi ingantacce daga imamu muslim daga abu huraira wanda ya kirkiro a musulunci wani kyakkyawan abu za a bashi ladan kirkirowan za a bashi larin duk wanda ya aiki da abin har zuwa ranar tashin alkiyama haka wanda ya kirkiro mummunan abu za a bashi zunubin wannan abun da zunubin wanda ya aikata wannan abun ila yawmil kiyama wannan maganar manzon Allah ne idan kuma ana maganar manzon Allah intahatil qadiyya intahatil qadiyya sannan maganar Ibn Hajar al-Asqalani duk da baka karasa maganar ba zan barka ka karasa maganar ka karasa maganar za mu tabbatar maka a cikin littattafan <coughs> a cikin littattafan malamai <coughs> wanda ya tabbatar da maganar Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya tabbatar da maulidi wani abu ne wanda aka samar da shi amma mai kyau kuma in an yi akwai lada barin bar shi ya ƙara imamu ibn hajar ibn hajar al-asqalani da shi da imamu malik wane ne zaka ce a kan gaba wajen ka karba addini dole zaka ce min imamu malik ko to imamu malik da kansa yace yake faɗa kamar yadda imamu shatibi ya kawo a cikin al-i'tisab yake cewa imamu malik ya faɗa ya ce manibtada a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam khana risala yace duk wanda ya kirkiri bid'a yace mata kuma wannan bid'ar mai kyau ce wannan ya haɗa da ibn hajar ko bai haɗar da shi ba ya haɗar da imamu suɗi ko bai haɗar da shi ba tunda sun ce mai kyau ce ya ce kowace bid'a ya ce to ya raya cewa ya raya ɗin nan ai ƙala ne ya ce annan nabiya lalle manzon Allah ya yi ha'inci a cikin sakon da aka bashi sai ce abin da ya sa saboda Allah ya faɗa ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum to kai tsari kuma kayi wata magana ta rashin ilimi malam kakisu i'm sorry to say zancen waye ibnu hajar in ana magana imam malik wallahi ibnu hajar ya fi karfin ka ce mai waye shi ibnu hajar ɗaya daga cikin mujahidan malaman duniya ne wanda duniyar musulunci ta kowane bangare ta fa'idantu da iliminsa dan ya faɗa wata magana bai ra'ayi da ra'ayinku ba dama haka kuke za ku iya kwande mun kowane irin malami idan ya faɗa magana da ba shine ra'ayin ra'ayinku ba kuka yi kwandemin ɗin ma malamin ku annabin ku ibnu taymiya kuka yi watsi da maganar zaballantana maganar ibnu hajar to bari in baka san waye ibnu hajar ba ibnu hajar shine babban malamin nan da duk tumbatsan imamu suyudi wanda a duniyar musulunci ba wanda yake imamu suyudi yawan wallafe wallafe amma almajirin ibnu hajar ne kuma ibnu hajar ya saman ma maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hujja ne a hadisin manzon Allah wanda shi ibnu hajar a wurin shi maulidi ma ba bid'a bane ai bid'a abin da babu shi shi ibnu hajar saboda ku ba ku fahimtar karatu kaki su shi ibnu hajar a wurin shi maulidi ma sunnan manzon Allah ne maulidi aikin annabi ne ba yana nufin bid'a bane a'a shi shi ibnu hajar bai ce maulidi bid'a bane eh, ba ku karanta karatun ba ba ku sani ba shi ibnu hajar maulidin annabi sunna ne ba me dalili ka je ka duba hadisin da Bukhari da Muslim sun rawaito shi hadisin eh, ka je ka duba hadisin da Imam Muslim ya rawaito shi yace ah, Ibn Hajar yace inna awwalal muhtafilina bil maulidi farkon wanda ya fara yin maulidi huwa sahibul maulidi shine Annabi Muhammadu zaka yi wannan maganar ma a can gaba eh wannan aƙida ce wannan fahimta ce ta Ibn Hajar yace kama a fil hadisi sahihi kamar yadda yazo a hadisi ingantacce allazi rawahu muslimu wanda imam muslim ya rawaito lamma ila, lokacin da aka tambaye manzon Allah an siyami yawmil isnaini gami da azumin da aka ga annabi yana yi ranar litinin magana sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce zaka yawmun walidtu fihi ina wannan azumin ne saboda a wannan ranan aka haife ni to shi ibn hajar fahimtarsa ma maulidi ba bid'a bane fahimtarsa maulidi sunna manzon Allah ne to saboda haka yanzu kai kaki su dan bid'a kama ma ibn hajar ƙarya domin ibn hajar shi fahimtar shi maulidi ma sunnan annabi ne ba bid'a bane ƙarya kai mai babu inda ibn hajar ya ce maulidi bid'a ce kyakkyawa ko bi bid'a ce sai ka kawo mana wannan wurin babu sannan da kake magana ibnu hajar ibnu hajar ba ibnu ne ake cewa ba ibnu ibnu hajarin mudafun da mudafun iri na gyara maka ma wannan an da ko sai malam yace annabi sallallahu ya ce yace zaka yi mawlidtu fihi saboda wannan rana ce aka haife ni sannan sai yace maganan shi ibnu hajar al asqalani qala al-imam al-hafiz al fadali Ahmad ibn Hajar al-Asqalani wa qad zahara li takadiju to ga maganar Ibn Hajar yace haƙiƙa ya bayyana min takadiju fitar da hujjan maulidi hujjan maulidi ba bid'a ba ba akan bid'a yake magana ba ala asalin sabitin Abu abusa asali ingantacce wa huwa ma sabata fi sahihain shine abin da ya inganta cikin bukari da muslim kaga shi ibnu hajar a wurin sa maulidi sunnan annabi ne saboda ya ce ya bayyana a gare shi abin da ya fitar a bisa asali ingantacce wa huwa ma sabata ne abin da ya tabbata fis sahihaini a cikin bukari da muslim kaga anan ibnu hajar a fahimtar sa maulidi sunna annabi ba ana maganar bid'a bane sab sab Baga ma fahimci karatun bane dan bid'a kaki su baka fahimci karatun bane munkiri kaki su baka fahimci karatun bane ya kai munkir ya kai dan bid'a kaki su karatun ne baka fahimta ba yace min annan nabiyya ibn hajar yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadimal madinata ya gabato garin madina ko waje da yahuda sai ya samu yahudawa ya sumuna yawma ashura suna yin azumi ranan ashura fasa alahum sai annabi ya tambaye su akan me ya ku yahudawa kuke azumi duk ranar ashura faƙalu sai suka ce huwa yawmun agaraka Allahu fihi fir'auna domin ayini ne rana ce da Allah ya nutsar da fir'auna sai muke azumi muke murna dan mu gode ma Allah wannan ja Musa sannan rana ce da Allah ya nutsar da ya tseratar da annabi Musa daga makircin fir'auna to nan fa nahnu nasumuhu shukran lillah sai muke azumin wannan rana dan mu gode ma Allah to anan ne sai manzo Allah ce nanu aula minkum bi Musa in dai haka ne mu muka fi cancanta da ku da Musa manzo Allah sai yayi azumin ranar Ashura a wata riwaya kuma bai azumin bai ta shekara mai zuwa insha Allahu rabbi zamu yi annabi bai kai shekaran ba shi kenan sai wannan abin sai manzo Allah ya yi wa faci to dama abin da ake cewa hadisi ma ja min rasulullahi min qaulin aw fi'lin aw taqririn abin da ya yazo daga manzo Allah faɗan manzon Allah aikin manzo Allah ko kuma annabi ya ga ana yi bai hana ba to daga nan sai aka sa wannan a cikin sunna azumin ranar Ashura to saboda haka annabi ya yi ma kanshi murnan haihuwar ra samu wasu ranar litinin ya mana hajji ya ce ne hujjata da na fitar wa maulidi maulidi ba shi da matsala a rayuwa wannan ke da bari samu ku ci gaba da ji wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yace fa ma lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dinan yace duk sai da kike magana akan cewa Imam Malik ya ce manifta da a fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan kana risala ibn hajar uh, uh, uh, imam malik da ya ce manibtada'a duk wanda ya kirkiro fil islami a cikin musulunci da bid'atan wata bid'a ya raha hasana yana ganin ta kyakkyawa Ba bakar za'ama kika wannan mutumi ya raya anna muhammadan lalle annabi muhammadu khanar risala ya ha'inci aikin da Allah ya mai to me wannan magana take nufi matsalan mu da ku wahabiyawa magana ta yi gabas ko kun yamma abin da shi imamu malik yake nufi ka ƙirƙiro wani abu kuma ka zo ka ce wannan abin farilla ne wajibi ne to ka ce manzon Allah bai iya ba amma da ɗariƙa da maulidi duka ba wajibi ba ne hanya ce ta bin Allah fa man sha a falyumai wa man sha a yakfur wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama kar ya yi in ka yi maulidi za ka samu lada in baka yi maulidi ba za a ƙona ka ba in ka yi ɗariƙa za ka samu lada in baka yi ba ka shiga aljanna ba to abin da ba kwa iya fahimta kenan saboda haka idan imamu malik ya ce wanda ya kirkiro a musulunci wani abu abin da yake nufi ya kirkiro abin kuma ya ce wannan abin farilla ne waye ka taba ji ya ce maka maulidi farilla ne in ka ji an ce maka maulidi farilla ne to an fassara maulidi ne da san manzon Allah san manzon Allah kuma farilla ne ba manzon Allah ba iyalan gidan manzon Allah Allah ya ce qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba ni ba zan tambaye ku ladan komai ba sai dai soyayyar makusantana soyayyar annabi kuwa Wani qul in kuntum tuhibbuna Allah oni in kun je kuna son Allah to ku so ni ni manzon Allah Ko bi ni sai ku so Allah an fahimta ko to saboda haka malan kake su matsalan ku ƙararraunan kwakwalwa da rashin fahimtar karatu ba ku fahimtar karatu karatu yayi gabas ko kun yamma saboda haka abinda ibn hajar ya tabbatar shi maulidi a wurin shi ba ba bid'a bane shi sunna ce ma amma ka zo ka share rabi karya ka ce wai ya ce wai bid'a wai kana neman ka barantar da kakacika har ka nuna ibn hajar ba komai bane a wurin ku to ga ibnu taymiya annabinku wanda kun dauke shi matsayin da kuka bashi ya kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan wannan aya daga karanta daga karanta al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan aya ta sauka ranar juma'a bayan la'asar lokacin da manzon Allah ya tafi hajjul wada sanda wannan aya ta sauka manzon Allah yana kan wata raƙuma wacce ake kiranta kasuwa wacce annabi sallallahu alaihi wa maulana sahibul faida shehu ibrahim yake cewa alaihi lillahi summa salamuhu al mustafa al-muqtari man yarkabul wannan aya bayan ta sauka sabbai suka imoce suna ta kuka cewa a kai suna ta farin ciki suna ta murna suna ta murna cewa yau shikenan duk wani abu na farilla ba zai ƙara sauka ba an cika addini illa Abubakar Siddiq sai sai na Abubakar ne je kulla kan shi a ya ta kuka ya ta kuka sai na Ali da ya ji labari ya tashi je sami shi ya Abubakar muna cikin farin ciki yau addini ya gama cika ba za a saukan mana da wani abu da zai wahaltar da mu ba kai ka zo ka kulle kanka kana kuka budan bakin na Abubakar sai ya ce ya Ali inni sha'irtu min hadhihi al-ayati ra'ihata wafati rasulillah ni a cikin wannan ayan na ji kanshin wafatin manzon Allah amma alimta ya Ali shin baka sani bane ya Ali idza tammal amru bada na qasuhu da abin da ya cika ta waya ne zai fara biyo baya ko gida ake san da ake yin shi ya gama ya sabo kar ka dawo nan da bayan shekara ɗaya za ga ya koma tsoho to yanzu tun da addini ya cika to lallai annabi ya kusan barin mu magana ta kusan karewa to nan ne sai na Ali shi ma ya kushe da kuka ya zo ya samu manzon Allah ya ce Rasulullah ka ji abin da Abubakar ya faɗa ya ce sadaka Abubakar Abubakar ya yi gaskiya ya Ali lalle na kusan yin wafaci a wannan lokacin ne ma da manzon Allah ya koma garin Madina sai ya tara mutane a masallaci da ya tara mutane a masallaci sai ya ce yau ba ranar wa'azi bane na tara ku ne yau duk wanda ya san na taba zaluntar sa ya zo ya rama kamuran alkiyama tsayar da ni a tsakanin al'umma a ce za a rama wani abu a gare ni ya yaqum ilayya ahadun illa rajulun yuqadu lahu ukasha faqala laha marratin wa qala laha salasa marratin sai da manzon Allah ya faɗa sau uku falam yaqum ilayhi ahadun illa rajulun yuqalu lahu ukasha ba wanda ya mike sai wani mutum da ake ce masa ukasha yace ya rasulullah laula annaka nashatta marratan ba'da marratin ba dan ka maimaita wannan maganar marra bayan marra ba lam akun akdum ala shay'in min zalik wallahi da ban gabato ba ya rasulullah mun je yakin tabuka ko yakin badar na sauka kan taguwa ta na biyo taguwar ka bulala nan naka mai suna kabid ka ɗauke ta wacce kake nuna ma dabbar ka ce sauri ya rasulallah ka zo ka daga ta haka sai ka zaula min a bayana sai dai ban sani ba ya rasulallah ka yi wannan abin ne amdan am aratta bihi darba na katika ko kai niyan dukan dabba ka ne sai manzo Allah ya ce ya uka hasha rasulullahi an ya ta'ammadaka darbi tir a ce manzon Allah ya dake ka da gangan annabi ya ce aina bilal yace labbaika ya rasulullah yace izhab ila fadima ka je wajen fadima wal ta'tini bi qabidi ka zo min da bulala nan da nake tafiya tafiyar yaki wanda ake karanta qabid bilal ya fito wa yadihu ala ra'si kansa hannunsa yana kansa yayi yana kuka wa huwa yabki yana kuka yana ya laitali lam talidni ummi ina ma uwata bata haife ni ba innar rasul yudal qisas wai manzon Allah ne za a rama duka a jikinsa ya tafi gidan manzon Allah ya sallama mata Zara ta amsa ta ce man bilbab Ya yace assalamu alaikum ya ahla baitin nubuwa war risala amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku yan gidan annabta da annabta Fatima ta ce wa alaikum assalam man bilbab waye a kofa yace ana Bilal ni ne Bilal ta ce ma bika ya Bilal me ke tafa da kai ya Bilal yace arsalani abuki liqabirihi babanki ne ya aiko ni ki bani bulalar da ke tafiya yaki da ita ta ce wa ma za ya balu abibi bi ya Bilal me babana zai yi da bulalar da baya amsa sai za a tafi yaƙi ya ce ya faɗi ma inna rasul yutal kisa wai manzon Allah za a rama duka a jikinsa fatima ta ce ya Bilal man allazi dibu kalbu an yaktasa min rasulillah waye zuciyarsa za ta mai daɗi ya rama duka a jikin manzon Allah Bilal ya ce ki bani ki bani ki bani ya faɗi ma, ya anso wannan bulala ya kamo hanya ya shigo masallaci ya mika wannan bulala ga sayyidina rasulillah sahabbai suna ganin haka masallaci ya dibo ce aka fashe da kuka ana ihu farkon wanda ya fara tashi shi sai sayyidina abubakar annabi ya miƙa ma okasha bula da ce taƙaddam ya okasha gabato ya okasha na abubakar ya miƙe ya ce ya okasha ka zo ga bayana ga ƙirjina ka rama duka a jikina ka bar manzo Allah annabi ya ce ka zauna ya abubakar Allah ya san darajarka yana zama sayyidina aliyu ya miƙe ya ce ya okasha tarib annal qisas minni kal qisas min rasulillah kasan rama duka a jikina kamar rama duka a jikin manzon Allah ne fatruk rasulallahi wal taqsim minni ka rabu da manzon Allah ka zo ka rama duka a jikina annabi ya ce uqud ya ali kad arafa Allahu makanaka zauna ya Allah ya san darajarka aliyu na zama sun maqamal hasan wal husainu sai imam al hasan da husaini suka miƙe suka ce ya ukasha tarib annana qurrai ay tarib annana qurratai aini rasulillah ka san mu ne sanyin idanuwan manzo Allah alqisasu minna kalqisasu min rasulillah rama duka a jikin mu kamar rama duka a jikin manzon Allah fatruku rasulillah wa taqsim minna ka bar manzon Allah ka zo ka rama duka a jikin mu manzo Allah ya ce ya ayyuha ya ya ya lal hasan wal husain uqudu uku da kad arfa Allahu makara kuma ku zauna Allah ya san darajar ku sai na Hassan Hussein suka zauna sai annabi ya masallaci ya dime da kuka sai annabi ya ce taqaddam ya okasha gabato ya okasha okasha ya kusa sai annabi ya ce ya okasha idrim in kunta dariban kada ke inda zaka rama dukan sai annabi sai okasha ya rasulullah da rabtani wa ana arun an sau saubi sanda kada ke babu kaya a jikina ya rasulullah kai ma sai ka cire kayanka yake manzo Allah mai saukin hali ne ibtagul rifa rifa'ata inda Allah ta halimu amman jahila alayka wa tudi man haramaka wannan ita ce ɗabi'ar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya cire rigan nasa mai albarka yace ukashi zo ka rama dukanka ukashi ya taho ya daga bulalan falan ma nazarar ukashi ila bayadi jismi rasulil ila bayadi jismi rasulillah lokacin da ukashi ya taho da gudu ya daga bulalan ya kalla bayan manzon Allah Yaga kyawun jikin fatar jikin manzon Allah nan da nan ukasha in kabba ala zahar rasulullah ko yanzu ya kifa a jikin yadda bulala yake fa a bayan manzon Allah yana lasan jikin manzon Allah yana tsotsan jikin manzon Allah yana man allazi dibu qalbu ay tasaminka ya rasulullah wa inna ma fa'altuhu raja'an an yamassa jismi bi ka wa yahfazni rabbi bi hurmatika minan nar ya rasulullah waye zuciyarsa za ta yi mai dadi ya rama duka a jikinka ya rasulullah nayi haka ne ba don komai ba saboda ina kwaɗayin jikina ya haɗu da jikinka albarkacin jikinka Allah ya kare jikina daga shiga wuta to nan ne sai annabi ya ce ala man arada an yanzura ila ahadul jannati falyanzur ila hadha shakhs wanda yake so ya ga dan aljanna ya kalli wannan mutumin nan ne annabi suka bashi kyautan aljanna eh, nan ne annabi ya ba o kashi kyautan aljanna to saboda haka kai kaki su dan bid'a gashi yanzu ni mai barota ina gaya maka sanadiyar saukan ayan da abin da ya faru a cikin ayan ayan ma baka fahimce ta ba baka fahimci wannan ayar ba da kake karantawa al-yawma akmaltu lakum dinakum ayat ta sauka ranar juma'a bayan la'asar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka kuma manzo Allah yana kan taguwarsa in an ce taguwa macen raƙuma annabi yana kanta wace taguwar wacce ake kiranta kasuwa wacce maulan shehu Ibrahim yake cewa alayhi salatu lahi summa salamuhu alal mustaqbal muqtari man yarkabul kasuwa wannan taguwar akanta annabi yake wannan ayar ta sauka wannan ya nuna kai dan bid'a ne ayar ma baka sani ba kuma kai fi su kama ibn hajar ƙarya ibn hajar bai ce maulidi bid'a ne. ibn hajar ya ce maulidi sunnan annabi muhammad ne har ma in kai shi ya tabbata a cikin bukhari da muslim in kai shi ma akwai lada kamar yadda ibn taymiyyah al-harrani ya tabbatar da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lada saboda haka karatu ne ba kwa yi karatu ne ba kwayi jahilai ne ku saboda haka kun zo kuna ta wurin kunya akan abin da ba ku da ilimi ni abin da nake gaya muku ya kake su da abin da ba ku da ilimi ku tsaya ku yi shiru kawai Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm da abin da ka da ilimi ka yi shiru akan sa in ana zancen maganar maulidi yanzu ka duba wannan littafin wannan littafin akalla yana da safaha yana da shafi ɗai ɗai ɗai shafi ɗari uku har da ainihin ashirin da tara ɗari uku da ashirin da tara shafi amma dukkan littafin nan hujjojin malamai ne na duniya wanda suka yi da'i maulidi hujjojin malamai wanda suka yi da'ai maulidi sannan ga imamu suyuɗin da kake magana ga littafin sa husnul maqsadi kuma shi imamu suyuɗi ɗalibi ne na ibnu hajar ibnu hajar ya yadda da maulidi shi yasa ɗalibinsa imamu suyuɗi shi ma ya yadda da maulidi me wannan littafin imamu suyuɗi shine wanda yake da littafin tarihi at-tarikul kulafa an fahimta ko wanda ga abin da yake faɗa shi ma kan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi imamu suyuti kenan ga abin da yake faɗa gami da maulidin manzon Allah ka je ka duba wannan littafin mai suna husnul maqsidi fi al maulidi ma'ana kyakkyawan manufa cikin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana yin maulidin manzon Allah abu ne kyakkyawa yace alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wa salamun ala ibadihi allazi nastafa aminci ya tabbata abusa bayin Allah waɗannan da Allah ya zaɓa wa ba bayan haka wa kadu kadu qiya su'alu haƙiƙa an jefo min tambaya ana amalul maulidin nabawi bisa ga maulidin annabi fi shahar rabi'ul awwal wanda ake yi a watan rabi'ul awwal ma hukumuhu min haisu shar'i me hukuncin maulidi ta fuskar shari'ar musulunci hal huwa mahmudun aw mazmumun shin maulidi abin yabo ne ko abin zargi wa hal yusabu fa'iluhu amla wanda ya maulidi zai samu lada ko ko a'a wal jawabu indi sai imamu suyuti ce amsa a wurina amsa a wuri na kaga adalcin malamai ce a wurinsa anna asala amalil maulidin lazi lalle asalin maulidi allazi huwa ijtima'un nas wanda shine taruwan mutane wa qira'atu ma yassara min alquran da kuma in an taru a karanta abin da ya sauwaka daga alqur'ani wa riwayatul akbaril warida da kuma su ruwayoyin hadisai wanda suka gangaro fi mabda'i amrin nabi a farkon al'amarin manzon Allah wa ma waqa'a fi maulidihi da abin da ke da ya faru a lokacin haihuwar manzon Allah min al ayati na daga mu'ujizozi sun mai maddi lahum simadan sannan a miko kayan ci abinci abin sha nama ya akulunahu mutane su ci wa sarifuna in sun gama ci su koma gida su su bada baya min gairi ziyaratin in dai wannan shine maulidi ba kara wani abu ba sai ce zalika min il hasanatu wannan bid'a ce kyakkyawa bid'a kyakkyawa saboda kai jahili ne kai jahili ne a kakin su dan bid'a hatta ibn ya sun bin fodi ya kakkasa ma ya tabbatar da akwai bid'a mandubiya akwai bid'a hasana akwai bid'a sayya akwai bid'a makaruhiya to dan fodiyo ma ya tabbatar da akwai wannan amma kun zo kuna kondomi kondomi kai kullu bid'atin dalala an bai mutago sai imamu suyudi yace allati yusabu alaiha sahibuha wanda lalle in mai maulidi ya zai samu lada lima fihi saboda abin da ke cikin minta azimi kadirin nabi na girmama manzon Allah wa izharul farhi da kuma bayyana farin ciki walisti bishari bi maulidihi da kuma bishara da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ka duba wannan littafin shi ne littafin da ake cewa ainihin shi ne littafin da ake cewa iya usunna wa ikmadul bid'a a cikin wannan littafi shi ma Sheikh Usman bin Fodi ya yi maganganu gami da abin da ya shafi maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan akwai bid'a muharrama akwai bid'a makaruha akwai bid'a akwai bid'a makaruhiya akwai bid'a mandubiya to ina kuka samu cewa bid'a kana ɗaya ce kai dukkan ta bata ce in bid'a ɗaya ce dukkan ta bata ce ashe malaman ku su ne farkon yan bid'a ina ka samo bid'an zuwa wurin shugabanni ina ka samo ina ka samo yin shugabannin ku su rinka zuwa eh, independence day shikan najeriya bikin cikan najeriya shekara kaza ina aka samu ina aka samu makon sahabbai ina aka samu ainihin masabaka ina aka samu ainihin ah, walima da kuke yi na matan aure ina aka samu walima na 'yan mata har ma araba yau na 'yan mata daban na matan aure daban na samari daban ina aka samu wannan a wurin manza zamanin manzan Allah harta karatun da kuke yi a masallaci na tafsiri a gaya mana a zamanin manzon Allah waye mai jan baki waye mai fassara ina aka samu ina aka samu saboda kun rera mutane hankali kawai kuna wasa da addini abin da bai daidai da ra'ayin kuma ba daidai bane ku ta suka shi sai kun lalata shi to wallahi tallahi kibi na ganin ka mai jar kuma muna nan in ku ce kule za mu ce muku tas saboda haka wannan a takaice kenan lallai ku koma ku yi karatu kawai shi ne abin da muke gaya muku amma da abin da kuka fito da shi na shi ba sai mun zama warware ma al'umma wassalamu alaikum warahmatullahi ah, bayan haka manya-manyan malamai shehunanmu da suke wannan bigire wannan muhalli na maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan babban masallaci mai albarka fara da khalifa al-doktor sheikh kabir shek ali sahi da kuma irin su shi limami na ratibi na wannan masallaci babban liman da kuma irin su showmalan salisu subga ga su showmalan hadi da sauran manya-manyan malamanmu ga sunan wanda kowa da sunansa ne da lakabin san an ce za a yi ta kiran suna lokaci ba zai kai ba musamman an ce ana son maulidin ma a tashi karfe sha biyu to ga kuma ɗan uwana da muke tafi tare da shi sho muhammadu nasir shekado musa tafawa balewa Allah ya ƙara masa lafiya alhamdulillahi yan uwa muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana kuma cikin wannan wata mai albarka wanda a wannan lokaci ake gabatar da maulidi daga cikin mawalidu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muke farin ciki da sabuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda farin ciki da sabuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina kawo mun tashwishi wanda farin ciki da sabuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaman farin ciki ne da sabuwar mu masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehu Yusuf Nabahani yana cewa nurukal kullu wal wara ajza'u يا نبيا من جندي الأنبياء علة الكون أنت كنت ولولاك لدامت في غيب الأشياء يتشي واتو يا رسول الله haskenka shine alkullu komai walwara dukkan wani abin da ba Allah ba wato ajza'u juz'i ne wani yanki ne daga cikin hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illatal kauni annabi kai ne dalilin samuwar dukkan halittu anta kunta walaula ka da ba dan kai ba na damar fi ghaibi al ashya'u da dukkan wani abu da muka gani yana koyi amma fitowan wannan abun sarari da ganinsa da samuwarsa a cikin wato alamu takwini saboda samuwar sayyidina rasulullahi ashe lokacin da muka zo muna farin ciki da sabuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar muna farin ciki da samuwar kanmu ne saboda muna farin ciki da asalin mu ne shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana alkhairai da yawa waɗannan alkhairorin wanda ba za mu iya irge su ba ba za mu iya faɗan su ba wasu daga cikin alkhairorin mun san su a zahiri wasu ba mu san su ba amma gaba ɗaya Allah ya haɗa su a jimillace ya ce mana wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka wata ni'ima wannan ni'iman wato kallat au jallat karama ce ko babba to ka gode wa Allah Allah ya yi maka ni'iman wato imani ka gode masa ya yi maka ni'imar lafiya ka gode masa ya yi maka ni'imar gida ka gode masa ni'imar abun hawa ka gode masa ni'imar aure ka gode masa ni'imomin Allah da ba za su irgu ba yana buƙatar ka gode masa to ashe babban ni'ima da Allah ya mana ni'imar da muke bukatar mu yi ta masa godiya koyaushe ita kuma ita ce ni'imar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim Ya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin haƙiƙa Allah yayi babban baiwa wa mu'minai iz ba sa fihim rasulan min ya turo musu wani babban annabi rasulan din sai Allah ya kawo shi a na kira littazimi domin Allah ya girmama annabi daga kuma Allah ya ce min anfusihim daga cikinsu ba annabi sallallahu alaihi ba turo shi daga daga cikin mala'iku ba ba turo shi daga cikin aljanu ba Allah sai ya turo shi daga cikin mutane amma kuma tare da yafi dukkan mutane sallallahu alaihi wasallam girma Muhammadu basharul lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar to Allah yi mana wannan ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala yana son mu gode masa akan wannan ni'ima na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar fitowa da raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nuna soyayyar mu cikakkiya ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ba wa manzon Allah wala'i namu gaba daya jumlatan wa tafsilan abinda Allah yake so mu kenan don gode wa wannan ni'ima da ya mana na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yasa sahabban manzo Allah kamar yadda ya tabbata a hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda shi ma Muawiya yana da irin wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito ya tarar da sahabbai suna zaune suna ta tahmidi suna takbiri suna tahlili la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar manzo Allah ya fito da sauri ya tambaye su yake tambayar su me ya zaunar da ku anan suka ce mun zauna ne muna yi wa Allah tamidi da talili da kuma gode masa akan ni'imar da ya yi mana na musulunci da kuma abin da ya yi mana baiwa da shi na samun ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun tabbatar ba abin da ya zaunar da ku sai wannan suka ce ba abin da ya zaunar da mu sai wannan sai ya ce to ku sani lam astahlifkum tuhmatan lakum ban sa ku ku rantse dan ina tuhuman ku ba walakin atani jibril fa qala inna Allah yubahi bikum al malaika malaika jibril ne yazo ya ce min Allah yana yi wa malaiku alfahari da ku saboda sahabbai sun zauna suna murna da sabuwan annabi da farin ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da muka zauna irin wannan muna koyi ne da sahabban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su suka fara nuna farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasallam su suka fara murna da samuwan manzo Allah kafin su kuma sayyidina rasulullahi shi ya fara murna da samuwan kansa hadisin muslim yanda aka tambaye shi me yasa kake azumi ranar litinin manzo Allah ya ce zaka yawmun wulidtu fihi ce a wannan rana aka haife ni manzo Allah yake azumi da haka manzo Allah an tambaye shi me dalilin yin azumin sa annabi sai ya allala ya ba da dalilin yin azumin sa cewa a wannan ranan aka haife ni ashe manzo Allah yana farin ciki da samuwan kansa sallallahu alaihi alaihi wasallam wasu kan ce to ai shi manzo Allah azumi yayi me yasa ku ba za ku yi azumi ba a ah, yanda manzo Allah ya azumi mu ma muna yin azumi kuma wannan sai ya zamanto wannan kaman ƙari ne yanda sahabbai su ma suna azumin da annabi yayi na farin ciki da samun sa amma kuma suka zauna suna ta suna ta takbiri suna ta gode wa Allah suka ce saboda Allah ya bamu annabi su ma kaga ba iya azumi suka takaito ba to sai ya zamana cewa wato maksadin mu guda ɗaya ne amma wasa'il da za su kai mu zuwa ga gaya shine suka bambanta da haka yan uwa alhamdulillah mun gode Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasila mu kuma Allah ya ƙara mana kusanci da shi Allah kuma tabaraka wa ta'ala ya ta ba mu albarkan annabi sannan da wannan dama nake son san da kira guda ɗaya yanzu ga irin maulidan nan da yanda jama'a suke zaune to wannan shine hakikanin maulidi da idan waɗansu suna son su kalli maulidi su yi wa maulidi hukunci to su zo su kalli irin wannan maulidi ba ka ɗauko abin da ranka yake so sai ka haska sai ka ce wannan shine maulidi ba yanzu ga mutane suna zaune ana a ana gwamutsuwa maza da mata yanzu ina gwamutsuwa maza da mata ana kiɗa ana rawa ina yanzu kiɗa da rawa duka babu in ka zauna a nan za ka ga cikin masallaci ne kowa yana zaune wasu suna kan kujera wasu suna zaune a ƙasa cikin nutsuwa kowa zuciyarsa tana shauƙin ta ji an gaya masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kama abin da ya kama na girman manzo Allah wanda zai tafi ya yi koyi da shi to wannan shine hakikanin maulidi ba kawai ka fita misali yadda wasu suke cewa ana abin nan ba ba ma inkari ana samun waɗanda suke zuwa su yi abubuwan da ba daidai ba gurin maulidi musamman lokacin zagaye amma wannan baya shafan kiman maulidi kwata-kwata baya shafan kiman maulidi wala ta zirwa da ratun wizar ukura dubunne an samu mutum dubu sun fito ɗari tara da casa'in da tara sun fito sun yi abu daidai amma kai idan ka ya kyalla akan kwaya ɗaya da suka yi abin da ba daidai ba su kake ɗaukowa kuma kake hukunta mutum ɗari tara da casa'in da tara wannan ba daidai ba ne wannan shine hakikanin maulidi a gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaya mana yadda za mu yi koyi da shi da aka ba zan tsawaita ba Allah ya ba mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka wanda suka shirya wannan maulidi da alkhairi alkhairi barka annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shoti jed okay Fon barin barin ما شاء الله saboda kira mafarki a takaitaccen wajen da ya wace masu da sani ala sakar sanakai a insha Allah ba ku ji da wani wani ba kuma su da wasu mana shi da ɗan wasa a sai mara lasa wuce a amurka a wajen da wuce akan wato wani musamman shi da za aiki da su ji ba ni da ta kamin shi kamin da kuma su wala hadi da wasu wala hasan shugaban da da sauran iyaye da nan da yayi wannan ruwa da kuma shi liman da wannan masallaci da shawarar jama'a da wani da mazuri muna da barka da zuwa wannan farfajiyar da ta da amma aka wuce da su أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين الفاتح الخاتم الهادي الناصري وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara godiya wa Allah maɗaukacin sarki da ya kaddara mu cikin wanda suka samu rabo da karamci muka haɗu a wannan masallaci da ake zikirin Allah domin kuma mai ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a tare da mu akwai manya-manyan jagororinmu musamman al-khalifa al-sheikh muhammad al-kabir in maulana shek aliyu tsafi allah kara masa rahma ya kara masa karamar lahira kusa da shi kuma akwai ɗaya daga cikin tsatso na shehunanmu a wannan unguwa mai albarka wanda shehu na ta'ala winti wanda a wannan waje akwai familinsa da dama ga kuma ah, shehu alhadi kan garke da manyan malamai musamman su shi malam sibga da babban limami na wannan masallaci da kuma wanda ya ja mu a farkon wannan jalsa zakin faida shek abul a Sani tijani wanda a cikin jawabinsa ya takaita kuma ya amfanar da mu baki ɗaya. har mun ji kawai an gabatar da maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hakika muna godiya wa allah wannan waje ba mu isa mu kididdige adadin mutanen da suke wannan waje ba kasancewar duk yadda aka ce taron manzan Allah ne to ya ishe ka a ce su waye a wannan wajen kamar yadda yanzu idan aka zaka ce shugaban kasa ya kira mutane taro to idan aka ce za a kirga kowa kowa protocol ne a wajen domin abin da ya sa shi din babba ne to duk wanda zai zo wajen to sai da aka yi screen ɗinsa ya zama wani abu shi yasa hadisin manzo Allah yana cewa majtama kaumun fi baitin min buyutillahi yaqra'una kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina ko kuma illa haffatuhumul malaika wa nazar alaihimus sakina wa dhakarahum Allah ta'ala fi man indahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasu jama'a ba su taba taruwa ba a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakin Allah kamar yadda yanzu nan muna ina ne ɗakin Allah ko ba haka bane ɗakin Allah masallaci ne ko fi baitin min biyutin lahi cikin ɗaki daga cikin ɗakin Allah manzalla ya ce wai ta wa yatadarasunahu bainahum suna karanta Alƙur'ani kuma ana biyawa tsakaninsu wannan karanta Alƙur'ani ba yana nufin kawai muna kira kira'a sardiya bane tafakkuri cikin malakutin Allah tafakkuri cikin ayoyin Allah tafakkuri cikin girman Allah tafakkuri cikin girman Annabi Muhammadu ai alqur'ani abinda muke sa mu gane wannan alqur'ani ne sai mun ji yayi alaka da Annabi tun daga kan suran zamu ji an ce makiya madaniya ne makiya madaniya ma'ana annabi dan garin makka annabi dan garin madina ashe da za mu ji kace ce suratul bakarati sai mu ji ka ce bauci yatin wahaya to mun san nan ba na alqur'anin manzo Allah bane ko da ce ko da komin musuluncinka ko ka ce iraqiyatin wahaya ko amirkiyatin wahaya ko jamini duk abin duk suran da ka kama in dai ka ce ba madina ko makka ba to manzon Allah ba wannan wajen yake ba to ashe wannan ba na Allah ba ne domin Allah baya karɓan na kowa sai na annabi Muhammadu to ashe zaman mu mu tattauna cikin manzon Allah ai zama ne mai magana cikin hadaran Allah shi yasa dama alqur'anin ya gaya mana cewa wa rafa'na laka dhikrak ya rasulullahi mun daga darajanka shi yasa jibril ya zo samu manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya rasulullahi yau ubangiji ne ya turo ni na farko abin da ya ce in ma gaisuwa kai wannan sai annabi Muhammadu Allah ne ya ce a zo a gaishe shi bayan kuma gaisuwan da kullun ake masa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi to yau kuma gaisuwan na musamman ne Allah yana turowa a gaida annabi gaisuwan jinjina yana turowa a gaida matan manzan Allah gaisuwan jinjina kai Allah yana turowa a gaida sahabban manzan Allah wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu Allah dai zo ya sa ai dai turo kai ai gaisuwa manzan Allah ya turo ai gaisuwa har wa sahabban manzan Allah hatta garin annabi Allah yana gaishe ta domin ta samu albarkan zama da manzan Allah to wannan Allah ya turo Jibrilu Jibrilu ya gaisuwa na menene yanzu, manzan Allah ya ce akwai tambaya Allah ya ce in tambaye ka a tadiri kai farafatu zikira ya Rasulallah. ka san irin level ɗin da na kai ɗaukakan sunanka yadda ake kiranka da darajanka da kamba maka manzan Allah ya ce Allahu wa rasuluhu alamu Allah da annabi su suka sani ka ji amsan kenan jibril ya ce to Allah ya ce in sanar da kai la uzkaru illa zikirta ma'i Allah ya sha ta layi ba wanda zai kira Allah Allah ya ji shi aka kira sai an kira tare da Annabi Muhammadu da mutum zai zo na ita Allah Allah Allah amma ka tsaga zuciyarsa sai ka samu in an ce annabi zai ce mm, mm, Allah Allah Allah zai ce wannan shi tsinanne ne zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda har ya isa zo waje na kai tsaye ba annabi Muhammadu to ku bar shi ya zo in mai azaba ashe dole in ka ce Allah sai ka ce Muhammadu Rasulullah shi yasa mafi girma a addini shine kalmar shahada la ilaha illallah to idan mutum ya faɗa sai in ya ji la ilaha illallah wannan ta da rabida da annabi Muhammadu shi yasa idan ka faɗi Muhammadu Rasulullah sallallahu so ɗaya to la ilaha illallah ka miliyan sai a karɓe su amma in za ka ce la ilaha illallah ba ka ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi so ɗaya ba to in ka la ilaha trillion wani la ilaha za a mayar maka domin har a yanzu akwai wanda su a addinin su sun yarda Allah ɗaya ne amma kuma ba su yarda da manzon Allah bane sai Allah ya ce na tsine muku Allah ya tsine musu akwai wanda sun yarda da annabawan sun yarda da annabi Musa da Isa amma ba su yarda da manzon Allah ba Allah ya ce baya son su akwai wanda suka ce sun yarda da annabi Dawud amma ba su yarda da annabi Muhammadu ba Allah ya ce baya son su ashe kofar nan ɗaya ne wa anta babullahi ayyumri'in atahu min ghayrika la yadkhulu kofar ɗaya ne shine wulujul kulli annabi Muhammadu duk wanda bai zo ta wajen manzan Allah ba to Allah subhanahu ta'ala zai ce a kama wannan dan fashi ne wannan barawo ne sai a mai da shi ta bayan danga to shi yasa duk yanda ka ji ana kiran Allah Allah Allah to sai an kira sunan manzan Allah manzan Allah a wani ruwayan ma kai Jibril ya ce Allah ya ce in gaya maka ja'altuka zikran min zikiri annabi kai zikiri ne da daga zikiri na in ka ce Muhammadu to ba shi zai amsa ba Allah ne zai amsa kuma annabi ka kira amma Allah ne zai amsa saboda me yasa shi zikirin Allah ne da ka ce annabi Muhammadu Allah ne zai ci domin ka kira wanda Allah ya sa shi cikin ambatansa abin mamaki wani yanzu wannan magana yana jin an buga mai kai kai a kira sunan manzon Allah kuma Allah subhanahu wataala ne ya ji ai ba abun mamaki ne ba abun mamaki ba ne irin wannan hadisi ɗaya ne amma gashi ta tafarru'i don ya kai ga akwai wani kisa na taɓa karanta ma wasu sun zo mana ziyara sai ni ma na ji kisan ne daga bakin magabata an ce wasu sun ziyarci maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sun ɗauki nisan tafiya sai da zamanin shehu radiyallahu wasu kan yi wata biyu a hanya wasu su yi wata hudu kawai suna so su je su ziyarce shi sai da sun yadda cewa shi na Allah ne to za su ziyarce shi dan Allah to su wa'innan mutanen sun zo sun ziyarce shi na farko ba su same shi ba suka dawo na biyu ba su same shi ba sai a na uku suka same shi to lokacin da suka same shi ne suke ta murna suna murnan yanzu kan ziyarar mun dace to aka ce abin da ya fara bude baki na farko yake cewa ya ce kun zo ku ziyarce ni amma ba ku same ni ba sai kuka samu Allah kuka sake dawowa ku ziyarce ni ba ku same ni ba ku samu Allah yanzu kun zo ku ziyarce ni amma kuma kun samu Allah ma'ana abin da ake nufi duk wanda ya aikata aikin alkhairi yanzu ziyara ladan ziyaran a wajen wanda kaje ziyaran kake nema me yasa in ka zo wajen mutum kace ni na zo maka dan Allah ne in shi ne ai ba dan Allah ka zo ba idan dan ni ka zo ni ne zan saka maka yanzu amma idan Allah ka zo kana jiran Allah ne zai saka maka wannan kuma magana ta cikin hadisin al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi ranar kiyama Allah zai tsaye da bawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wanda shi khalifa ne mafi girma a cikin khalifofin Allah wanda duk wanda ya zama khalifan Allah ta kofan annabi ne a'a bawa da ka sani ba kuma wai a ce kamar shehu ibrahim wanda duniya akwai sama da mutum miliyan ɗari uku a yau sun yadda cewa wannan waliyin allah ne. a wanda ma ba a sansa ba dan uwanka ne wanka ne mahaifinka ne kaninka ne ran kiyama allah zai tsaye da bawa zai tsaye da kai sai ma tambaya ya abdi maritu walam ta'udni falam ta'udni na. na yi rashin lafiya amma me yasa baka zo ka gaishe ni ba Allah ne fa zai faɗi wannan ku fahimci ba fa suna ba fa bai ce ka kira suna a'a na yi rashin lafiya me yasa gaishe ni ba sai mutum ya ce ya rabbi kai fa'u duka wa anta rabbul alamin yaya zan yin zuwan gaishe ka kai rashin lafiya bayan kai ne ubangijin talikai sai Allah ce marida abdi fulan law uttahu lawajadta haza indi wane bawana shine yayi rashin lafiya da ka gaishe shi da ni ka gaisa bawana na ji yunwa baka ciyar da ni abinci ba sha ubangiji ya zan baka abinci bayan kai na ubangijin talikai ya ce to ai bawana wani ne ya rashin lafiya da ka ya ji yunwa da ka ba shi abinci lokacin da ya nema da wani ka samu a wajena ashe abin da ake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi khalifan Allah ne wanda yake aiki wa hadaran ubangiji madaukakin sarki wanda kuma hadaran ubangijin take masa aiki kamar yadda Allah yake faɗin cewa wastana'atuka li nafsi wa annabi Musa alaihi salatu to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan zabi ne daga cikin zaɓi zaɓi zabi zabi na zabin Allah shi yasa zikirin manzon Allah zikirin Allah ne shi yasa sai hadisin yake cewa da za a haɗu ana zikirin Allah a masallaci kamar yadda muka hadu muna annabi sallallahu alaihi wasallama to abin da zai dawo mana shine Allah subhanahu Ta'ala ya ce zai sauko da rundunar mala'iku ya yi kama da hadisin abu Sayyid al-khudri da muawiya wanda shagal fati ya karanta mana dasu rundunar mala'iku da su sauko su kewaye mu kamar yadda yanzu aka sun kewaye mu misdakan bi da rasulillah. za su kewaye mu da fikafikinsu na rahma sannan kuma Allah zai saukar maku da nutsuwa shi yasa duk wanda yake nan ko da mara lafiya ne zai ji zuciyarsa ya nutsu da yawa mukan tashi za mu je maulidi mutum cikin zazzabi amma wallahi in ka zo wajen maulidin ana faɗin manzon Allah sai ka manta zazzabin sai in ka tashi wani lokaci ma ka warke kenan wani lokaci ka zo da damuwa an faɗi annai Muhammadu kawar ke kenan sai na Abubakar radiyallahu anhu ana faɗi daga cikin irin bara'if na irin sansa da manzan Allah Sallama. an ce yana gida ne aka zo ake gaya mai manzan Allah ba shi da lafiya ya je ya gaida manzan Allah shi ma da ya dawo sai kwanta rashin lafiya sannan an zo gaishe shi sai ke tambayan ya sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ai manzon Allah ya samu sauki sai tashi shi ma yace shi ma ya warke aka ce ya aka yi ka samu lafiya ya ce ai rashin lafiyan da na yi masoyina ne rashin lafiya ni ma ya rashin lafiya ya kama ni da masoyina ya warke ni ma ya na warke shikenan soyayya haka take zuciya ta haɗu to wannan da Allah ya ce mala'iku da su lullube ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su lullube ku a saukar muku da nutsuwa sannan kuma Allah zai sa dauki sunan kowa a rubuta cikin almalul a'la saboda man zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairun min mala'i. to wannan in iya wannan shine alkhairin maulidin manzan Allah in iya wannan ne alkhairin maulidin manzan Allah ai mun gode wa Allah mun gode wa Allah Allah ya girmama annabi ya so annabi ya kaunaci mai son annabi ya kaunaci wanda yake kaunar mai kaunar manzan Allah shi yasa da ku ga cewa wasu suna cewa a'a ku sake shehu a kama annabi da gaske ne idan dai iya shehu karke ba annabi to ka sake shi amma ka rike shehu dan annabi to kuma ka sake shi dan waye dan shedan kai ka rike shi ne dan annabi sai kuma ka ce ka sake shi to yanzu ka gaya min dan wa zan sake shi shi shehin nan da na rike shi dan na gan shi a rike da annabi ne sai na ce to yanda ka rike ma'aiki ni ma nuna min yanda zan rike ma'aiki sai ya nuna min alhamdulillah kuma duk wanda ya ce baka ka sake naka shehin wallahi zai saka kama shi ne kuma shi ba inda zai kai ka wannan yasa hakika a tarurrukan da ake na maulidi dole mu ƙara kira ga yan uwa Allah ya sani maulidi yanda muka san ana maulidi ana yin sa ne tataccen aiki muhazzaban musaffan wanda har ta kai ga kamar ibnu taymiya ibnu taymiya wanda aka san na tsanantawa akan abubuwan da ya shafi janabin manzon Allah ko kuma ya shafi ayyukan sufaye amma ibnu taymiya saboda tsarin maulidi sai da ya yarda da a samu lada me dalilin yasa ibn taymiya yadda maulidi za a samu lada shine mutanen zamanin suna iya kokarin kwatanta maulidin a yanda ake yin shi amma abin zai baka mamaki a yanzu yanda wasu mu bara gurbi suke shigowa cikinmu kuma kofa ne in bango ya tsage ne ka dangane ke samun damar ya shigo bara gurbi sun shigo cikinmu mu saboda me yasa ayyukan wasu daga cikin mu mutum ne sha'irin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba damuwarsa ya fito ba ne ya yi tafiya abu mai kyau cikin tsari ya nuna farin ciki da murna burinsa shine mubahati abin da ya kawo mana barna a ciki shine mubahati alfahari da fahariya kawai kai burinka jama'an kake so ka tara ba abin da ake bukata jama'a ba ne, abin da ake bukata kawai yayi irin tsaftatattun irin aikin da kai a ranar maulidi ranar maulidi rana ne da ake so ka kyautata aikin da za ka kamanta wanda ake farin cikin domin ne Muhammadu amma ba rana ne da ake so shikenan da kowane barna da kowane sharholiya da kowane kazanta ka zo da shi ba sai ka ga wani mutum ne wanda kai ka sani cewa ba shi da alaka da wani abu amma yana Allah Allah ranar maulidi ya zo kuma barna yake so ya ranar maulidi har ya kai ga cewa ana sakawa a media duk da cewa wanda suke yada abun dama wayannan tsinan wato fasikan mutane ne domin dama yanda za a ce mutum sama da mutum kusan miliyan daya sun fito a cikin su basu mutum kwaya dubu bane bata gari amma iya dubun daya ma ka gani barnan ka gani baka ga alheri ba wani malami an ce ya kyara ɗalibansa sai tara su yadda za ku san cewa shi makiyinka makiyinka ne duk alherinka ba zai gyara ba yau in din najeriya za mu koma da irin ta senegal yadda ake a gidan shehu radiyallahu anhu da ka ga mata sun zauna a wajen su gabaki ɗayansu maza sun zauna a wajen su gabaki ɗayansu ba abin da ake yi sai zikiri za ana zikiri la ilaha illa duk wanda ya je ya ga yadda ake idan yamma ne kuma za a cika garin ne da rabon abinci nama ne shinkafa ne mutum ɗaya zaka ji an ce ya yanka shanu ɗari uku ɗaya ya yanka shanu ɗari biyar ɗaya ya yanka raguna gasan kawai hidima ake wa al'umma shine maulidin sannan da daddare kuma za ka ga gungun wa'innan zakirai wa'innan larabawa ne sun zauna iya adadin su suna salati wa annabi wa'innan kaza ne kasa daban-daban turawa kowace kabila sun zauna amma babu yamutse babu gwamutse ana zaune ne zaman tsari amma abin da zai baka mamaki inda duka duniya za mu koma irin wannan tsarin maulidin mu tsaru yanda yanzu anan ba mace ko ɗaya ma anan ba mace ko ɗaya amma wani in ya wuce zai ce zai muku kazafin da ran kiyama an mai bulala tamanin so tamanin kuma dama kullum muna faɗi wallahi duk wanda yake kinmu don rashin sani mun yafe masa har a wajen Allah amma duk wanda da gangan yake mana ƙarya yake mana kasafi to za mu tsaya da shi a gaban ubangiji za mu tsaya da shi a gaban ubangiji domin ganganci yayi duk irin alherin maulidin nan ana maulidi a nan bauchi yanzu maulidin da ake na maulana shi man bauchi allah kara masa lafiya za ka ga akalla mutum kusan dubu ɗari amma a wannan lokacin ka duba irin adadin da tsarinsu. wani zai zo tun da safe salbi ne a hannunsa shi da iyalansa suna zaune har daren har a kwana za ka iya samun ka samu mutum dubbannin nan babu wani abin da ake nufi na gwamutsa ko rawa ko wani mu duba irin yadda ake a sauran zawiyoyi manyan ummahatus zawaya mu duba yadda ake yi a Maiduguri zawiyan Maulan Mushar Al-Fatih Al-Yarwawi radiyallahu anhu zawiyan Maulan Mushar Ibrahim Saleh zawiyan Maulan Mushar Tijjani Moto wanda ita ce al'ummu wajen gabatar da irin tsarin Maulidi har yau ko wasu canza ba za a tashi ana ta sallallahu alaika wa ala alika wa sallam haka za a yi ta salati wa annabi a kwana tsaye mu duba manyan zawiyoyinmu na ko'ina ba yadda za ka je ka ga ana badala babu amma sai kaga kawai an ɗauko maka hoton wani a bakin kan titi kan titin ma baka san na wani hanya ba ne a'a barikin ladi ne barikin gwanku ne kawai sai kaga yana zaune wai bana fa shehu ya ce ni komai ya yafe mana kai kana kallonsa sa ka san cewa wannan maki maulidi ne ko da ya sa rigan yan maulidi maki maulidi ne to kiran da muke so mu mu ne da mu yi kokari da hannunmu idan har kuna da zawiya ko kuna da makaranta ko ku sha'irai ne ko ku zakirai ne don mun yi zama ƙarƙashin ƙungiya na zumra lokacin da muka so muna so ba da shawarwari maryada da shauransu a haɗa kawo gyara har muka nemi hukuma da koina a kan su karfafa mu wajen kawo da gyararraki irin wannan gyara daga cikin mun auna in dai masu fita maldin tsafta ne to ga sunan haka na farko zawiyoyi na biyu islamiyu na uku zakirai na hudu sha'irai na biyar su ne matasa da suke intisabi da zawiyoyi amma kuma su fito da sunan unguwanninsu Wani su suke fita maulidi amma bana ba iya wa'innan da suke fita maulidi ba amma dama mun san cewa duk abin da ya yawa ko su sahabbai da suka yi yawa an samu bara gurbi a cikinsu wannan ko ba shi zai sa kai kuma da warin bakinka ka zo ka ce ai duk yan maulidin yan iska ne to kai kuma dan waye kai dan guguwa ko shi dama maki kamar na gaya muku ba zai taɓa gyarawa ba abin da gaya na ƙarshe malamin malami ne ya kira ɗalibansa suna da yawa da su ban makaranta kamar yadda na ji kisan sai ya ceto sai ya fito da farin kyalle amma farin kyallen nan akwai ɗigo ɗaya a kanta ɗigon baki na tawada kowa ya kira shi sai zo me ka gani akan kyallan nan sai ce baki na gani kowa dukkaninsu su babu wanda da ya zo kawai an ce me ka gani ce wala baki na gani kyalle ne fa fari tas dubo ɗaya ne bakin a kai amma kowa in ya tashi sai ce wallahi baki ya gani sai da na ƙarshe ya gama sai ce sai suka ce malam wai to meye ne a nan kai meye ne a nan sai ce abin da nake so ku gani dukkan ku babu wanda ya gwana ba sai baki kwa cewa ce wallahi malam gashi nan baki ne har da nunawa ka gani baki ne Ya ce to haka baki yake duk irin kyanka duk kyanka idan shi yana nan akan bakinka yanzu kyallan nan kusan kaso dubu bisa dubun shi duk haske ne amma duba wanda bakin kai kuka gani sai kowa ya ji kunya ya ce to haka al'umma suke karka damu da mutane yan suna cewa ka yi kaza kai kaza in ka san baka yi ba wannan aka masu maulidi mu yi kokari mu kara tsaftace mu a kiran da zan yi na ƙarshe kira ne zuwa ga gwamnatinmu na jihar Bauchi Allah ya sani da yawa bamu mu cika sa baki abubuwan da ya shafi gwamnati ba sai dai in ya shafi al'umma kasancewar al'umma ba za mu taɓa rabuwa da al'umma ba duk inda muke kuma mu ma al'umma ba za su rabu da mu ba idan an ce talakawa mu ne talakawa in an ce mutan gari mu ne mutan gari saka halin da ake ciki ko da yaushe koke yana zuwa gare mu mu ma ko muna yin wannan koken to amma daman da muke da shi ɗaya shine mu fito mu faɗi gaskiya in shawari ne mu faɗi shawari wannan koke ne zuwa ga gwamnatin jihar Bauchi musamman ga shi gwamnan mu na jihar Bauchi Bala Muhammad Kauran Bauchi da iya kokarin da yake yi na ayyuka musamman a wannan waje gashi nan an bude ana yin mene sunan shi ana yin gada wannan kaga abin alkhairi ne ko da yaushe in mutum ya alkhairi za ka faɗi alkhairinsa ko da a ce yana da wani abin da kai baka gamsu da shi ba matsalan da ke faruwa shine ita gwamnati tana da hanyuka da yawa akwai aiki na gyaran gari akwai aiki na raya al'umma akwai aiki na more rayuwa mun san kowane gwamnati an san irin wayannan ayyukan da ke cikinta to amma koke ya yi yawa musamman kuma a wannan watan da wasu daga cikin al'umma an karɓa filayensu a can bypass ne ko na hanyar maiduguri ne da gombe amma sai ya zamto akwai wanda muna tare da shi mun zo wajen wannan maulidin muna tare da shi ya sayi filinsa shekara goma sha biyar a naira dubu talatin da takwas amma an zo an ba shi compensation din naira dubu shida ɗari biyar a yanzu filin da shekara goma sha biyar an baka compensation na naira dubu shida da ɗari biyar bayan ya shekara sha biyar akwai wanda kuma shi ma muna tare da shi shi a wani shekaru sha takwas bayan ne ya saya kuma na sa kai dubu arba'in da biyar amma an zo an ba shi naira dubu bakwai wanda ya zamto kawai abu ne an jujjuya shi banda wanda kwanan nan wani ma an taya dubu ɗari hudu wani an taya miliyan ɗaya amma an zama shi dubu sha biyar wani an taya nama haka abin aka jujjuya shi to alhamdulillah mun san cewa abin da ake so a yi dai a raya wajen ne domin moran al'umman jihar Bauchi amma shi fa dan za ka yi alkhairi haka baya nufin ka tauye wani baya nufin ka tauye wani kiran da muke ga gwamnati gwamnati ta da faɗi ta iya yiwa shi mai girma gwamna ma bai ma san wannan abun ba ta iya yiwa kuma ya sani idan ko ya sani to wannan al'amari ne wanda Allah subhanahu wataala bai karban sa Allah baya taba karban zalunci idan ko bai sani ba to wannan zai zama kamar sanarwa ne na a yi bincike a irin wannan al'amarin domin al'umman fa suna da yawa kuma a wannan yanayin yanzu ana lokacin da abinci ne ake nema wani kuma iya abin da ya ajiye kenan la'alla ta zamto shine yake neman mahalli to ya daina maganar mahalli ya kowa neman abinci an sake mai da shi baya da Allah a duba wannan abun ba a wuce ba lokaci yana nan za a iya gyarawa la'alla akwai wanda za su ji za su iya isan ma wannan gwamnatin mai albarka ta yi kokari ta gyara don kullum burin mu shugabannin mu su gyaru ne ba burin mu su ƙara kangarewa mu kangara ba Allah ya shirya Allah kuma ya sa a gyara wannan al'amarin Allah ya sa a ji wannan koken domin shi amfanin irin wannan shine masoyinka ba kullum zai taya banka bane za mu iya yi mu shiru mu ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma ba mu faɗi wannan abun ba to ƙarshen ta mun zama mummunan abokan abokan alkhairi yana da kyau masoyinka shine waziri na alkhairi in yaga kai mai kyau ce kai mai kyau in kai muni ya tunatar da kai ka gyara amma idan aka bar irin wannan abun duk mai ruhin imani kai ko ba musulmi bane ya ji an ce ga irin wannan sakayyan da aka yi sai ka gani kawai ya kalli wannan gwamnati da mummunan gani saka wanda kuma abin ya faru da su su yi hakuri a yi ta kai ko ta yadda ya dace kada a ce za a tashi ko da wani abu wanda yake mara kyau muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana gyara a cikin wannan al'amari a shehunan mu Allah ya gafarta musu iyayen mu Allah ya saka musu da alkhairi a iyayen mu Allah ya saka musu da alkhairi dukkanin masu bukatu wato Allah ya biya maka bukatunsa na alkhairi abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana albarkan annabi Muhammadu albarkan alqur'ani muna tawassuli da wannan lokaci wanda suke kan gwiwa mata Allah sauke su lafiya wanda ba su samu aiwa ba Allah ka ba su masu neman aure Allah ka ba su masu neman mazaje Allah ka hore musu masu neman gidaje Allah ka hore masu neman sana Allah ka yi ka rufa mana asiri ka yarda da mu ka yalwata mana arziki ka sa mu kyakkyawan karshe albarkacin annabi Muhammadu la ilaha lantisani ka nin kuntumina valimin allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatima